إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبركة آه، من ساعة سادواء دينونا اللوكة على البركة a cikin tafsirinmu mu na alkur'ani a wannan rana ta takwas ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1441 wanda kuma shi daidai da daya ga watan biyar miladiya shekara ta da ashirin. muna cikin tafsirin ma wannan mu'assasa da albarka mu'assasa imam ahmad bin hanbal da ke nan garin gusau a jihar zamfara nigeria muna cikin kuma tafsirin suratul baqara jiya mun kwana akan aya ta 13 za mu tashi akan aya ta 14 insha Allah ta'ala malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am بسم الله الرحمن الرحيم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابئهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم Allah تعالى ya ci gaba da ba mu labari na na uku a cikin wannan jeri na mutane kashi uku da Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa su a cikin alkur'ani bayan Allah ta'ala ya gama magana a kan muminai Allah ta'ala ya dawo kuma yana magana a kan kafirai a cikin ayoyi guda biyu bayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya magana a kan su sai Allah ta'ala ya shiga magana a kan munafukai wanda su ne sifa ta uku a cikin waɗannan sifofi da muke gani da Allah ta'ala ya raba mana guda uku da jiya muna cikin magana a kan waɗannan munafukai ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke bayanin su da sifofin su, da kuma yadda za mu yi magani ma'ana na al'amuran da za ta yi ta gane saboda mai suna da wahalar gane shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake ta bayani akan wannan siffofi na munafukai don ya nuna maka haɗarinsu da kuma inda suke da wahalar sha'ani a wajen gane kafiri kai tsaye zai ce maka ni kafiri ne ta ga bai wahal amma munafiki kuma ba ya ki yadda ya gaya ma gaskiyar shi waye kana tafiya da shi baka san da wa kake tafiya ba yana cutar da kai ka gane kana amince mai baya amince maka ka miƙa mai amanar ka shi kuma mai yadda ba ka amanar kana tsammanin addinin ku yi iri shi kuma a zuciyarsa ya san ba addini ne kuke da shi ba wannan zai wahal da kai wajen mu'amala zai gajiyar da kai a cikin tunaninka zai wahal da kai ta ko'ina ta fito masa shi yasa Allah ta'ala ya ɗauki salo daban-daban don ya bayyana maka wane ne munafiki domin ka gane cewa wannan na'at da wannan gwagwarmaya da Allah ta'ala ke kai maka don ka gane wane ne munafiki Allah na so ya gajiyar da tunaninka ne ya gwada ma girman sha'anin munafiki da wahalar ganewarsa da yadda ya gabata kai ɗan adam ta zama a cikin tasa tsantsan wajen fahimtar munafiki da kuma sufofinsa da shi ne Allah subhanahu Ta'ala ya ci gaba da bayani a kan lamarinsu bayan da Allah ya gaya mana cewa suna yaudarar Allah alhali ko dama annabi sallallahu alaihi wasallam suke yaudara da muminai domin su ne suke zuwa su gaya musu cewa ba su yi imani ba a suke zuwa wajen suke musu amanna وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شاطرهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون إن الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون تبايد الله تعالى يومنا بيان أكون ونا صفة يومنا بكي دين دام كارا كوتا ووجم فهمت الشأن شين سي الله سبحانه وتعالى جمنا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadina wadancan mutanen wadancan wancananka ma'ana wadancan da ake ta bayani a kan sai Allah ta'ala ya kaskantar da labarin su yace wadancan ma'ana ya nuna su daga nesa cewa ka ga wadancan kaskantattu wulakantattun mutane su ne munafikai sai Allah ta'ala ce ula'ikal ladina sharahu dhalalata ba ce maka waɗannan ba don a nesanta su da kai kamar yadda su ma suka nesanta kansu da kai suka kusanta da kansu da kafiri ko na tsun shi ne Allah ke yi a yi ma'ana fasin ƙola ika da Allah ta'ala ya ce ana ai ga munafukan da ake gaya maka Allah ya san suna tare da kai duk su tare da suke yi amma da Allah ta'ala zo bayani a kan tabewarsu sai ne ta su da kai sai ce maka ƙola ika waɗancan me yasa Allah ke wula ya ta da cewa da kusa da kai saboda su karan kansu ba su kusanta da kansu kawunan zuwa gare ka ba wa izana kulle zina amanu qalu amanu kaga sai sun haɗu da mu'minan ne suke cewa mai imani kaga mujarradin haɗuwa ne shi yasa kawai suke bayyana cewa mun yi imani a baki amma wa idza khalau ila shayatinihim idan suka kuma keɓance tare da waɗannan manyan kafarar nasu kaga akwai ma'iyya akwai tarayya da alaƙa kyakkyawa a su waɗannan kafarar. kun bayan yanzu shi yasa Allah ta'ala ce maka tun tunda suna keɓancewa kaga akwai tarayya tsakanin waɗannan munafukan da kuma waɗancan kafarar, manya-manyan su suna keɓancewa su suke inna ma'akum ai mu tare muke da ku dimin wa abadan da'iman muna tare da ku waɗancan kawai da fatan baki mu gaya musu mun yi amfani da jimla ne fi'iliya ko kuma mun muku amsa amfani da jimla ismiya ma'ana inna ma'akum tare muke da ku kaga wannan ayar ta bayyana masa karar cewa munafiki ba ta da mumini yana tare da wani kafiri dan Allah kun gani kun bayyana wannan sayyidin ayar to sai Allah ta halake maka to tunda ka gane ba tare da kai ba kuma izgilanci suke maka kuma Allah yake za a rama maka wani izgilanci da suke maka gobe alƙiyama kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktubun to da an zo wajen ɗan aljanna Allah ya nuno musu ga ɗan aljanna nan alal ara'iki yanzuruna ga su akan karabu na mulki suna jin daɗi a gidan aljanna sai an zo da waɗannan masu izgilancin da suke da Allah ta rake Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ma'mahun sai an zo da su bakin aljanna sai an nuna musu yan aljanna sun hango su sai Allah ta'ala ce a rufe kofar a yi baya da su izgilancin da suke yi yau ga shi ma ana musu sai mutum ya ce ma ungo ka yi ko hannu za a karɓa sai ce uku akwai rene hankali da ke wannan musamman yaro ƙarfi da bai zai ƙare da kuka zai ƙare dan me za ka mai bismillah kuma daga bakin janye hannunka ka gare na mai hankali kyau shi yasa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga wata mata ta mutanta haka ungo yana zuwa ta ba shi nan sai manzon Allah ke ja ba ki ba ki ba da rubuta ki a cikin makaranta saboda ɗabi'ar yaudara ce a ce ma ungo da kawo sai a kama yaro ba haka bane ko dabba za a yi mawayo sai ta zo sai a mata kyakkyakken a kira ta tana zuwa kamar da ƙwariya tana zuwa sai a kama ta ta je ƙauye wajen mutumin da yake kiwon tantabaru da kaji idan yana so ya kama kaza ba lala gudu ke tsakanin da shi yau zara ta yake ya yaudara ta kaji a kauye an saba kiran su da tura zabi a ɗauko dawa ko jero sai a yi masa alamar kira wani ka ji <laughs> wani kuma yi <laughs> yanayin yadda ake rasa ka za su suna zuwa sun aminta da shi zai zuwa musu dawa suna a nan ne zai kama wanda zai fi kasuwa ba haka bane ko da sai da ake huta kawai ya san inda ake yaudarar dabbobi dan ba da wayo za su bayyana kama su ba za su kare su kama su haka ba sai ka yaudare su sannan za a kama su to yadda munafukai suke yaudarar muminai haka Allah ta'ala ke su ma za a yi masu sai sun zo za a masu aljanna da sun zo sun ga ta sai a ce musu kwalelan ku koma ba da ku ba to yana ka musu wannan kwalilin sai Allah ta'ala tabbatar maka ba tare kake da su ba sai ce ula'ika lazina sharabu dalalata wadancan wanda suka raba kansu da kai suka nuna makabarai cewa inna ma'akum inna ma nahnu mustajibuna sai Allah ta'ala ce allazina sharabu dalalata wadancan da suka sayi mata suka sadarko da shari'a bil huda suka sa shari'a ita ce kudin da suka sayi mata da ita suka bar musulunci suka kama kafirci suka bar imani suka yarda da munafirci suka bar shari'a suka kama kwata suka bar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zama in suka yi hasarar sahabbai suka yi riko da shaidanu suna tafiya a kansu to waɗancan allazina shar'u dalalata suka saye bata bil huda sai ka ce cinikin da ake da su sun miƙa shari'a ne aka ba su bata sai Allah ta'ala ce wannan ciniki da suka yi amma rabbi hajji da rasu kasuwancin su wallahi yayin ba. duk mutumin da ya ɗauki gwal ya bayar yana kallon mutum ya yanko ta zuwa cikin Isra'il ya ce mai gasu kuma ya ce ne wanda ke saka daji ina na ɗauko da ita cikin daji na kaya gota kuma na baka eh ka bani kuma ka karɓa eh na karɓa to ba ni gwal sai ba shi gwal ne akwai da shi irin wannan kasuwa na'am takardu ake miƙawa a karbi kaya a kasuwa amma wani irin takardu na kudi masu layi layi masu lamba lamba masu kala da kala masu duroyi da duroyi ba so mutum ya zai yaki takarda ya miƙa kama a iya wa sake ne da tsabewa kai zai karbi takarda da aka yago ta cikin ka miƙa dukiyarka da ike kasuwanci da ka ci riba akwai hasara ne irin ka akwai tafi wanda bai gane da ta ka to sai Allah ta'ala ce waɗanda suka mika bata suka mika shari'a suka karɓi mata fa ma rabi hatti jaratuhum wallahi ta sun ta su riba ba wa ma kanu muhtadina ko ba su kasance shiryayyu ba ba za su taɓa ganewa ba ba za su zama shiryayyu a kan hanyar Allah ba saboda sun kama hanyar bata suna tafiya a kan bala'i sai Allah ta'ala ya kyale da bala'i da ɓata da suke tafiya a kanta ba a ranar za su gane cewa sun sayi hasara da abin da ke mai kwari sun sayi ɓata da shirya ba su gane wannan saboda mai Allah bai tsora sa kan hanyar shiryar ba domin ba su yi ne za su shiru ba sai Allah ya kyale su a kan ɓata ga wannan shi ne tsantsan ba kai ka ɓata a nan kuma ka ɓata a can ba ka ga tsuntsu ba ka da karko ba ka da shirya ko baka ci riba ba a wajen hasarar da ka ji kasa amma wanda yake kasuwanci shi zai je ba da kaɗan ya karɓo kaya da yawa ya zo kuma ya sayar da yawa ɗin sake samun kuɗi da yawa kaga wannan shi ne mutumin da iya sarrafa dukiya shi iya kasuwanci shi ne kuma za a nemi shawararsa kuma shi ne ake ganin mai rabuwa cikin tsarin kasuwanci mun bai fahimci wannan misalin da Allah ya bayar to sai Allah ta'ala ce muna wai menene misalin waɗannan mutanen Allah ta'ala zai canza maka wani usulubi dan jama bayanin munafukai hikimar nan ka gane al'amarin su mai wahala gani yayi in ka gan su a can to za ka iya ganin su kuma da wata riga a wani waje a wani wajen wata ma za ka sake ganin su riga to shi yasa Allah ta'ala sai sake dawa sai ce masaluhum misalin waɗannan dai كمثل الذي استوقد نارا فلما su ma حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثال وان منافقا tamkar misalin mutumin ya kunna wuta ne ya kyarta ashana yana cikin duhu sai ya kyarta ashana da ya kyarta falamma abat ma haulahu yayin da ya ga abin da ke gefensa kana cikin duhu sai ko kuna shi ko kuna candle abin da ke gefen can za a ganshi kuma za a ganshi ba za a ganshi falamma abu'at ma haulahu yayin da ya ga abin da yake daura da shi ya ga ga kaza ga kaza ga kaza zahaba Allah bi nurihi sai Allah ala ya tafiyar da wannan hasken da suka kunna suke gani da shi wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun Allah ta'ala ya kale su a cikin dubbai wanda ba ka iya ganin komai a cikin sa Allah yana so baka misali don ka tsaya ka natsu ka fahimci me Allah ke nufi in ka gane misalin da Allah ke gaya maka anan to Allah yana so ya nuna maka kwakwalwarka za ta yi aiki wajen gane munafiki amma idan baka gane misalin nan ba kwakwalwarka za ta yi wahala ka ke gane wane ne munafiki domin menene da za ka banta cikin wani an ce misalin mutumin da ya kunna guda sai aka tafiyar da hasken sai zama ya cigaba da ba cikin duhu me ya wanda wannan munafiki me ka gane yana ta ga a zahiri babu sunan munafiki yana a sifarsa kuma haka babu sifar munafiki yana amma Allah yana buƙatar yanzu kai amfani da hankalinka ka zama arratus fil ilm ka yi amfani da ƙwarewa ta imani don gane wannan misalin da Allah ke bayar domin Allah ta'ala na cewa malamai na cewa wa bil misali ya sadi hul maqat da misali ne kake iya bambanta al'amarin da yake da cikin duhu to me Allah yake so ka gane a nan mu kasance tare da cikin aya Allah ta'ala ya ce mana masaluhum misalin kamar sanin da duk sauka da nara kamar mutumin da ya kunna wuta ne falamma adat ma hawlahu yayin da ta haska mai abin da ke gefen sa zahaba Allahu bi nurihim sai Allah ta'ala ta da hasken wa tarakahum fi zulumatin la yusirun Allah ya barta cikin duhun da ba sa ganewa bari mu fitar da abubuwa guda bakwai a cikin wannan aya wala Allah za ku gane ta abu na farko Allah ta'ala ce masaluhum misalin suwaye su munafikai saboda su ne ake bayani a kansu hum a nan sai zama zamiri zamiri ta wakilin suna ne da ake tab ambatas a baya da haka da ake hum ka gane su ake magana kan su waye munafikan ne ba ƙara magana kan su ba sai Allah ce misalin su yake kamar da ne saukar na kamar mutum da zai kunna wuta ne wuta tana da sifa guda uku akwai haskiyar take da shi akwai kuna take da shi akwai toka kuma da ta bai mataki nawa uku buƙatar ka a wajen wuta hasken ke buƙata yanzu inda yanzu an yi magana a kan da ya ga abin da ke jefinsa ka gaba da kuwa za yi yanzu ne kike da buƙata da wuta haskakawa to sai zama hasken da kike buƙata da wuta yanzu ya gushi da ne aka barka da garwa shi aka barka mai kuna yanzu ka gaba amfani da ta kai da shi abin amfani ya riga da ya tafi asken ce bukata kuma ya riga da ya tafi ke sai aka barka da abin da kona kawai zai yi ka ga kana cikin ne aka to ka kunna domin ka ga abin da ke gefenka sai aka tafiyar maka da hasken ba kai kasa hasken ba na tiyar da shi a ma'ana wani ne ya kashe shi wani ne kashe ya shi da iko da ike waye ya kashe hasken sai Allah ta'ala ce za'aba Allahu bi nurihim Allah ce ta fije wannan hasken da wannan wutar kage zuba su iko ma da ike suna cikin kuma mai limuwa da bata da gazawa da rashin katakus a cikin al'amarin da shafi hakan suke neman abu na biyu sai mu kalli cewa matsalin ka matsalin da ya sauka da naman falamma a ba'at ma haulahu yayin da aka haska ne abin da ke gina zaba Allahu bi nurihim sai Allah ke sai hasken da bai ce bi ba domin abin da za ka fahimta a nan abubuwa ne guda biyu saboda haske na annur da kuma biya ba ɗaya bane domin Allah ta halatta huwa lazi ja'ala shamsa biya sai ce ne wal qamara nuran fa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab wanne ne a cikin sa ke da abbawu wanne ne kuma ke da annuru tsakanin ashams da kuma alqamar kaga alqamar ke ke ne abbawu shi kuma alkamar yake da ashamtu take da abdau shi kuma alkamar yake da ne abdiya yake da nur mun fahimta ashamtu tana da abdau alkamar kuma yake da ne annu to a hausance da rana da wata wani za su rana ta fi wata haske shi wata daga ina yake samun haskensa daga rana ke samu haskenki domin rana kike rikaji ɗin wata daga na ka samu rikajin energy ne a nan domin hasken rana energy ba shi muke combat in ba ku gane ba bari ku kula don ku fahimta waye ya san sola a nan kun san sola waye bai san sola ba ita sola ita ke yin kanta daga ina suke samun energy daga hasken rana take samun energy ɗinta idan rana ta fito sai awa goma sha biyu shi ko wannan fanatin zai dinga zuka ne zai dinga zuka ne sai ya zama ya zuka ya tara idan rana ta tafi sai shi kuma ya dinga haska yana barazana cewa wannan haske na ne haka ne ko ba haka yayin da rana ta dawo yana tsayawa bushewa yake ne a shiga wannan hasken ba na tabbas bane idan kuma rana ba ta fito sosai ba babu wani zai jar kuma ka samu hasken ne hasken sola saboda takamar wannan hasken na sola yana zuwa inda ga rana to tun da hasken su ba na tabbas ne sai Allah ta bai ce mai biya mai ce zahaba Allahu bi biya'ihi ba yace zahaba Allah bi nuri saboda ba ya tabbas kun bayyana yanzu idan ka ce akwai inbatar kwambata, wanda sola za ka iya samun wuta daga energy na electricity shi kuma electricity energy ne idan ba a yi samar da wutar lantarki ba za ka iya rikajin batirin da zai baka sola ga kenan na hanyar zuba tabbas wani in ka tsira magana wutar ra'a binan hasken rana ce a da magana energy na wannan wutar to idan ba a samar da wutar ba kuma wannan bai samar da kansa kun bayyana ashe kenan hasken wata bayan tabbas a kan to tun da daga na ake ce ma'allo sai Allah ta'ala ce shi wannan hasken na farko ba mai tabbas ba ne na biyu hasken kuma tafiyar da shi ake bayan bayan tabbas kuma an tafi da shi kaga wanda ya riko da shi ya zama shi ma raunan ne a waje abin da ya riko da shi idan kun gane wannan to sai mu zo mu fahimci menene kuma ayar ta gini abinda Allah ke nufi su waɗannan munafikai da ake magana a kansu Allah ta'ala ce masaluhum misalin su ka masalin da bisa da nara kamar wanda aka zo aka haska ma wuta ma'ana misalin kafirai da alƙur'an da suke munafikai da alƙur'an da suke karshawa shine ka masalin da bisa da nara shi ƙur'ani ne aka haska mutane aka bayyana musu shari'a alqur'ani sai suka kiyarda da alqur'ani suka sanya kansu a cikin shakka sun ba musu shari'a alqur'ani sai Allah ta'ala ta tunda ba kai shi ba zahaba Allah bi nurihim sai Allah ta'ala ta da hasken wannan alqur'ani din tunda sun ƙi imani da shi sun kiyarda da abinda Allah ta'ala ke su bi suna ganin iyawa su suke iyawa sai Allah ya tafi da hasken ya bar su da abin da zai kora su shine munafincin su da inadin su ma'ana kangare wasu da Allah subhanahu ta'ala sai ya kyale su cikin kangare wasu wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun sai Allah ta'ala ya kyale su cikin duhu na dare da kuma duk na zuciya da duhu na munafurci da duhu kafirci yanzu babu da su gane kun fahimta yanzu ayat ta fara fitowa fili ma'ana sai zama munafikai sun ƙi yadda da abin da ta turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma sun zo sun ce amanna mun yi imani ba ta kai wada ba wai ga da kullu bin amanu qalu amanna idan suka da suka imani sai su ce ai mu mun imani wannan dan fadin da cewa sai sun imani ta ce lissa da ma'iyya da mu'minai ga ɗan lokacin da take to dan wannan ka cikin lokacin da suke tare da mummunai shi ne tamkar misalin mutumin da ya kunna wuta da ya ɗan ga abin da ke gefensa ya ɗan amfana ya amfana kuma ya amfana ba ma a fa'ad ma ku. da wannan hasken wutan ya haska abin da ke gefensa kaga ya amfana da hasken da ke gefensa da abubuwan da ke gefe ya gane kaza ne kaza kaza kuma shi ne abin tsoro kaza kuma abin tsoro bane kun bai ka kaga ya amfana da hasken da aka haska mai to Zahabu Allahu bi nuri sai Allah ta'ala ya tafi da wannan hasken ya zera cikin ne duhu to su ma zaman da suke da mu'minai amfanin da suka samu a zaman su da mu'minai shine mu'minai da suke zuciya musu amanna da ya hana mu'minai suka shi sun ya hana kuma mu'minai su kwace dukiyarsu a matsayin ganima kun fahimta to sai zama misalin da Allah ke baka nan ne, su dai wannan munafakan sun zo su sai mummune mun imani su sai mummune suka kame da kashe su suka kame kuma daga karɓar su sun yadda su zama mai yan uwansu ga wannan tarayyar ta musu amfani ta yi da ba za a kashe su ba ba za kuma a kwace su to amma cikin dukiyarsu kuma ƙarya suke ba munafurci ba ba musulunci bane a ciki munafurci ya cikin suka san su sai Allah ta'ala ya kare su da wannan duhu na munafurci a cikin zukata shiriyar alqur'ani ba su cikin ka to shine misalin mutumin da ya kunna wuta da ya haska haska ne abin da yake so ya gani yana gani sai aka tafiyar da wannan hasken yanzu kuma zai koma cikin bala'i domin mutumin da yake cikin duhu asali sai aka zo aka haska mai wuta idan aka kashe wutar da wannan duhun na ƙarshe da wancan dukun na farko wanne ya fi bala'i a wajensa duhun ƙarshe ya fi bala'i a wajensa saboda yanzu idanunsa kaɗai matsala masu bashi domin da yana cikin nutsuwarsa bai ga abin da rikita mai ganin ka ke kawai ya ka zo aka ya dame fitila ana ya dame da yadda rikita ka ɗauki to ana ɗauka kuma yanzu idanunsa ne ke ƙoƙarin su da wuri saboda sun ga mai yawo da hankali ne ina nufi ina nufi ko da ana so a azantar da mutum yanzu za a ɗauko ka daga haske a kai cikin duhu kaga daga hasken da ake da cikin duhu ba tuwa kai ba idan ka rike kuma a cikin duhu aka dawo daga cikin haske wannan kuma shine bala'i a wajen ka saboda zai lalata maka idanunka lokaci kun bayyana to yadda ka sha wahala yanzu wajen gane wannan misalin da Allah yake bayarwa aka hadin mu na bisu sai ka sha wahala za a gane waye munafiki da ni da kudin mu wahala ne wajen fahimtar ne ayar take ne sai misali kaza misali kaza kafin ka gano misalin yanzu kowa ya gane to tun da ka gane yadda ka sha wahala kafin ka gane haka za ka sha wahala wajen gane munafiki saboda matsiyaci yana da wahala shi a yi munafiki to sai Allah ta'ala ce idan ma baka gane wannan ba hayyar sai Allah ta'ala ce ذهب الله بنورهم wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun Allah ya tafi da wannan hasken nasu sai ya bar su a cikin dubbai kaga haske guda ne amma yanzu da kuma cikin duhu da yawa Da duhun kafirci da na munafurci da duhun zuciya da kuma bala'in wuta da zai sun kara ba abin da su gani da nan bayan da Allah ya tafiyar suka zama a cikin dubbai sai Allah ta'ala ke duhun ya yi tasiri a kan ne summun summun bukmun umuyun fahim la yarji'una Allah ta'ala yake ne su waɗanda mutanen kurale ba sa ji bukmun bebaye ne umuyun makafi ne Fahim la yarji'una babu ran da za su ka duba wannan mummunan sifa da ake siffanta su da saboda wahalar sha'anin sai Allah ta'ala ce summun in an gaya musu gaskiya ba ka jinta ma'ana ne ba za su taɓa fahimta gaskiya ba ga shirya kuna ji amma sun toshe kunyo sun ke da suka fi shiryar Allah subhanahu wa ta'ala bukumun bebaye ne dan in kana kurma wani in yana magana za ke fahimtar sa ko da ku kurma ne wani kunnuwa suka samu matsala suka zama a toshe amma zai iya ma magana ka ji shi wani kuma magana ce baya iya yi amma duk abin da aka faɗa zai ji wani kuma yana ji yana magana ma makaho ba haka wani wani kuma gashi kurman gashi beden gashi kuma makaho wake wanda cikin bala'i gashi makaho gashi baya iya magana gashi baya jin magana kaga bala'in ya haɗe ne gaba ɗaya to amma makaho in ka kyale shi kaɗai yana da basira ko baya gani yana fahimtar abubuwa da awa ɗinsa kuma ya kwakwalwa da suke rike al'amari na ilimi malamai tafi suna nan birgin a duniya shugaban majalisa malamai ta duniya ma yanzu makaho ne wanda ya shuka kafin shi ya rasu makaho ne shakin ba Allah mai rahama abdullahi al-alishek yanzu makaholi amma allah ya bada kwakwalwar ilimin malamai magabata malaman abinci ne su suleiman ibn mihran al'amash Dukkan za ka suke ba sa gani amma kuma allah ta'ala ba su kwakwalwar da su hadisi ilimi to kaga in kai makaho ne da kuɗi ke idan kuma kurma ne ba ka ji amma kana gani to za ka iya amfanuwa domin ba haushi na da karin magana ce idan ta zo kurma yana gudu kai yi ka tsere domin gani yayi ba ce tabbas ne gani sun manzara wuna a ainihin ya kai da kayan kurma ya leka ya ka da gudu wallahi ganin bala'i ba ji ya yi ba don ji ta ba tabbas wani amma gani tabbas kun fahimta to waɗannan manafakan sai Allah ta'ala siffar ta su da mummunan sifa yake summun kurani bukmun bebaye bebancin kuma kala biyu akwai bebancin zuciya akwai bebancin harshe inu wani a zuciyarsa yana iya ta'abirin magana amma kinsa wani ba zai iya ba wani kuma zuciya ta zuce ba za su iya faɗi balle ba kinsa ba iya da zama to sai Allah ta'ala ce bukmun umul kuma da su makafi ne ba sa ganin gaskiya fahim la yadda da babu ran da za su dawo su yi wannan gaskiya duk wannan hun munafiki ne munafiki ne wani da kana zaune shi baka zaka zaune shi sai Allah ta'ala ta ji ta kai har yanzu ya al'amarin munafiki ya wuce da kake tsammani sai ce auka fayyid min as-sama'i idan baka gane ba har yanzu to munafiki tamkar wani gajimare ne ko ruwa daga sama fihi zulumatu a cikin wannan gajimaren ko kuma wannan girgizan da ya da ruwa akwai dufai a cikinsa wa ra'du da kuma tsawa wa barqul da a yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim suna sanya hannayensa a cikin kunnuwansu toshi min as-sawa'iq hadha al-maut daga jin wannan kida da suke jin hadar al saboda suna tsoron su mutu wallahu muhitun bil kafirin Allah kuma yana sane ilimin sa cewaye da kafirai gaba cikin a nan ba wani misali ne Allah ta'ala sake baka dangane ga munafiki yanda yi san da baya gaisha in aka ce maka auka sayyidun minas samai kamar wani mamakon ruwa ne daga sama wanda ya a cikin wani gajimare ga duhu na dare ga duhun gajimare ga kuma duhun ruwa ko yanzu da rana ake ruwa sai kayi da ƙyar zaka sha a ce yanzu za a yi ruwa an ɗauke wuta da ranar allah za a yi ruwa ɗaki ba kuma yake jini a cikin saboda duhu zai me yi dalilin wani duhun ga duhun ruwa ga duhun gajimaren sa'annan kuma ka ce da daddare ga duhun dare me za a gani to yayin da aka yi walƙiya sai ka ganta bal a idanunka ta wuce duk abin da ke wani za ka yi ganin shi duk wannan tufan da suke tare da kai da duhun daren da duhun gajimaren da duhun ruwa wannan walƙiyar zai ba za ta hana wannan duhun su hana ka shiga abin da ke gaban ka mun bayyana sannan kuma da duhun daren da duhun ruwa da duhun gajimare ba zai hana idan ake kida ka ji ƙararsa a kunnen ka haka ne ko ba haka ba duka za ka iya wannan za ka ga wasiya za kuma ka ji ƙarar gajima abin nan kida a kunnuwanka ta sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fito mai da wannan ango guda biyu ko guda uku sai ce me ma'anar wannan shine an ka sayyidin min sama'i? A nan Allah ta'ala ya maka tanwi'i ya canza maka salo na magana wajen gane waye munafiki ya Allah ta'ala ce munafikin misalin sa nan na biyu shine kamar alqur'ani ne da aka saukar daga sama shine kasayyibin min as-sama'i an saukar mana alqur'ani daga sama shiriyar Allah subhanahu wataala da tazo amma wannan mutumin da yake munafiki ne bai iya fahimta alqur'ani ba sai Allah ta'ala ce fihi zulumatun misalin wancan ruwan shine misalin alqur'ani fihi zulumatu a cikin wannan duhu na dare da ake na ruwa akwai duhuwayin guda uku duhu na ruwan sama duhu na gajimare da kuma duhun dare amma da ya iya tsayawa ya fahimci ko saboda duhu uku ya haɗu gari to wannan duhu ne misalin zuciyar munafiki misalin ruwa ko shi ne misalin Alƙur'ani? misalin dufai ita ce zuciyar munafiki ga duhun kafirci ga munafurci ga kuma kiyayya ga addinin Allah yaya za a yi zuciyar su iya fahimta gaskiya ne zai gane abada ba zai gane mutum da duhu ya haɗa cikin zuciyar sa sai zai gane kamar yadda ba zai iya fahimta komai ba a cikin duhun dare a cikin duhun gajimare ana tafka ba ma ruwa ya fahimta na ba zai gane yaushe zai iya gani wani abu ko yayin da walƙiya ta fitar da shi ne wa ra'adun abinda ake nufi da ra'd wannan umarni da ya yake yi ƙur'ani yana umarta su da wani abu ai ya ji da sunan ka ga umarnin Allah ga umarnin manzon Allah ga hannun Allah ga hannun manzon Allah yadda ya ji wannan ƙarar aka yake ji umarnin Allah da umarnin manzon Allah su fila sunan ka. amma tun da bai da alamar shari'a Allah bai sa ya gane wannan abu ba sannan kuma me wa barkun sannan kuma ga walƙiya walqiya duhun dare walqiya duhun gajimare walƙiya duhun ruwa za a ganta ko ba za a ganta ba za a ganta to haka kuma hujjojin alqur'ani suke a bayyane ga munafiki yadda su duhun nan da ake da shi idan wata ta zo ba abinda ba za a gani ba haka hujjojin alkur'ani suke a bayyane gaban munafiki amma na yi ya hadi ilayhi sabila bai ne ne shirya. duk wannan bala'in fa kan munafiki take to Allah ta'ala ke ja'aluna asabi'ahum fi adanihim min as-sawa'iq yayin da suka duhun dare ya zo suka duhun gajimare da duhun ruwa suka ji ƙarar tsida sai su sanya hannayensu a kunnuwansu suna ƙoƙarin su tsare ma kansu wannan ƙarar min as-sawa'iq saboda tsoron wannan ƙarar ta ne ta wannan kida ɗin to haka suke sa hannuwansu yayin da suka hujjoji na alƙur'ani suka ji da kunnuwansu suna toshe kunnuwa suna cewa la ta li hadha al-qur'an wal qawfi in kun zo inda ake kanta qur'ani ko rage kunnuwan ku sauri ku ci ku dinga kawai yawo da hankali kuna wuuu kuna ya kada kanku kada ma ku jin ya ke faɗi irgirin da suka dinga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban su in suka zo ga gaskiya sun ji ta kamar yadda suke jin karar shida ga gaskiya sun gani kamar suke ganin walƙiya sa'an kuma sai su zuwa hannun su toshe a shekara sauran alƙur'ani kana biyo ta gaskiya a yi ƙoƙari ko a bar waje annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam me yasa suke sa hannayensu a kunnuwa hazar al-maut suna tsoron gargadi suna tsoron mutuwa ne kada wannan gajimari ko cina ta fado mutu hakan nan suke sa hannayen suna rufe kunnuwansu domin kar su ji gargadi na alkur'ani kada kuma su ji umarnin Allah subhanahu Ta'ala. da ake musu a cikin littafin Allah duk mai yake nuna musu wannan kafir sai ma alqur'ani munafiki mai rida alqur'ani ko kaga ya karanta su bai rida abin da ke cikin kuma suna na a wannan zamanin namu da riguna mabambanta wasu zo da dogaye riguna wasu zo da babban riga wasu ma zo da nan shi su ma siffa suke zuwa da su daban-daban idan mutum yana ce maka mun da muwa musulmai ne amma some conditions ya kamata a jure su a yi balance su a gyara su idan ku musulmi kuka ce ba za mu yi kaza ba to ai an fi mu da kaza an fi mu da kaza ga mutum ya ce maka idan ka ce ba za mu yi hulɗa da banki ba to ai turawa sun fi mu kuɗi inyamurai sun fi mu kuɗi mu me yasa ba za mu yi ba don mu ma mu samu namu sai zama hujja me yasa ba za ka yi fafata duk kokarin da kake musulmi su gane su yi hakuri su tafi lalura me ya hana ka amfani da wannan kokarin naka wajen ka nemo masu yanci ka nema musu ma da dace da su a ingila shugaban banki na ingila ya kalli intakimen da kuma damamakin da ake ba ma'aikata a kamfani da kuma ma'aikatu na gwamnati da ma'aikata za su iya karɓar bashin banki sai gaba musulman da suke karɓa sun gane da suka su ya ce kuna sa ba ku karɓa suka ce addini mu bai je mu yi ma'amala da irin wannan dukiyar ba ya ce ah, idan har addinin ku bai ba ku dama ba kuma ku ɗan ƙasa ne masu ƙai ku kawo tsarin da kuke so a tafi da shi a kan yadda za su kuma ku dinga amfana kara dinga sadi laifin. kafin arni babban kashiri irin ingila ya yi tunanin ya kamata ya ba musulmai mafita me yasa 'yan majalisunmu da sanatocinmu da muke da fasanta mai yawa na musulmi ba sa shi mana wannan rigimar ba a cikin majalisa saboda ana ba ku na goro a cikin brown ambulance a tura muku a account su ji kamar zai girgiza da aka ba za ku isa ku shi ku nema mana mu ba kun bar muna hulɗa da abin da ke tsinuwa daga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yana da kyau idan ana zaɓe a zaɓi wanda suka san ciwon kansu a zaɓi masu ilimin addini kuma a zaɓi masu ilimi na zamani wanda suka san yadda ake yaudarar mu kuma suka san yadda za su dawo da wannan yaudara su dawo mana zuwa da daidai amma idan muka ci gaba tafiya muka yi shiru kullum da lura da lura Allah ba zai karɓi wannan hujjar samu domin lalura ta iyaka wajen Allah subhanahu wa wataala ya rike musulmi su motsa su yi abin da ya dace domin su tsere mu daga bala'in kafirci saboda riba kafirci ce amma ba wai a yi shiru ba ya kai magana sai ka ce babu komai na lura ce babu rinda lalura ta kare rami jama'a to dole musulmi su tunani akan mafita gare su mafita ga addininsu mafita da rayuwarsu ga baki ɗaya in ba haka ba kuma Allah ta'ala kyale mu zai yi mu ci gaba da shan wahala saboda ba mu nuna muna yi da gaske ba Allah yana so ga bayan sun nuna da gaske suke yi in suka nuna da gaske suke shi kuma Allah ta'ala sai taimake mu to Allah ta'ala ya ba mu misalin waɗannan mutane wanda suka kasance munafukai don mu ci gaba da gane sharrin su da kuma aibin da suke ɗauke da shi sai Allah ta'ala ke muna ya kazi barku ya ƙaf abu tsarahu kulla ba a ba'a lahun mashaufi wa iza azlama alaihim qam walau sha Allah la zahaba bi sam'ihim wa abu tsarihim inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala yake tsora kiris ma'ana Allah ta'ala ya tafiyar da ganin ya kazi barku ya ƙaf abu tsarahu wannan alƙur'ani ɗin ko wannan asken da kake gani ya yi tsora ƙiris ya tafi yadda abin da suke tare shi na haske ma'ana tona masu asiri a cikin al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a nuna musu ga wa'annan su ne munafukai su ne masu cewa kaza su ne masu cewa kaza kowa ya gane amma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya ba shi dama fahimtar su waye munafukai yace wal ta'rifannahum fi lahm alqawl in suka suna magana za ka ji bini bini rantsuwa bini bini suna nuna maka lahira bini bini suna nuna maka kaidar da su dan mutumin kirki baya kokarin sai ya bayyana sifofin da a gane in ya zo halin da shi zai bayyana shi waye ba harshen sa ba kai shiru al'umma sabata da kai mutumin kirki mai da ka zo ka zauna ga mutum yana zagin mutane mutane ba su da amana mutane ba su da gaskiya mutane ba san kaza ba to za ka samu in Allah da shi ma da wannan ayyu a tare shi amma kokari yake yi ya wanke kansa ya tsindima mutane a cikin wannan bala'in da yake kokarin fitar da kansa cikin sai an yi da gaske sannan za a iya gane wane ne munafiki saboda lamarin sa ya wahala Allah ta'ala ce wa law sha Allah la zahaba bi sam'ihi da Allah ya so da sai ya tabe da jinsu. su wa muqarihi da ganin ko gannan su inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne kan dukkan wannan abun da ya faɗa to Allah ta'ala ya tabe da shi gare su yake musamman ya tabe da gani gare su yake musu umuyin amma kuma gashi Allah ta'ala yana cewa walau sha Allah la zahaba bi sam'ihim wa absarihim da Allah ya ga dama da ya tafi da jin da kuma gannin su to wani gani ne anan ake so a tafi da shi bayan kuma can an sanya sun zama makafi sun zama bebaye sun zama kurami amsa na ita ce Allah ta'ala ya ɗan ba su wani abu da za su iya fahimta cewa lalle haƙiƙa Allah shi ne gaskiya domin sun san da wannan kuma ya nuna musu kuru da musu cewa duk abin da suke gani sun san na Allah ne sun san ba kuma kansu wani suke halittu wannan abu ba wanda suke bauta wani suke wannan sun san Allah ne yayi amma Allah ta'ala sai ya kale a tafi a haka saboda me saboda kamun da Allah ta'ala yake so masu so da Allah ya so sai makanta da su zama ba sa gani duk wanda ya gansu ya gane waɗannan su ne wanda suke munafukai da kuma Allah ya ga dama da ya mai da su kurami inda ya kurma sai gane shi ne munafiki gama cikin hikimar Allah sai ya halittu su mutane muminai ne a makafi ne a cikin hikimar Allah ya halittu mutane mumine ne amma kuma kurani ne kaga ba zai zama sharfi kenan da kaga makaho ka ce mai wannan munafiki ne da inda kaga kurma ka ce wannan munafiki ne ba sai Allah ta'ala kyali su da ya gada ma da ya yi to amma Allah bai yi ba sai kyali a nan ana magana a kan hakika amma a can baya ana ba da misalin su ne ce misalin su a wajen injima wasu a cikin bata shi ne misalin mutumin da baya ji baya gani kuma baya iya magana ya zama bebe afkan mun fahimta jama'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da misalin kuma al'umma kuma suka fahimci suwaye ne ba kai saboda munafiki yana da sifofi mabambanta da Allah ta'ala yake takaita maka misali ne kawai saboda misali za ka gani a wani wajen Allah ta'ala ce maka almunafiqun ba'dhum awliya'u ba'd yanda munafiki yake yana ta dan uwansa munafiki a wani wajen Allah ta'ala ce wa yaqbiduna aydiyahum ba sa sadaka wata ne ba sa ciyar dukiyar sojan addinin Allah amma idan ana so a yi barna a bayan ƙasa ko ana so a cutar da musulmai ba abinda ba su iya bayar ba yunfiquna ya liyasuddu an sabilillah suna ciyar zuciya saboda tara mutane su kange al'umma daga bin hanyar Allah Allah ta lati fasa yunfiquna mu takuna sun hasaratu yi yughlabun za su ciyar kuma ta zama hasara gari kuma ai nasara kansu ba za su sami nasara kan musulmai ba to munafiki yana da wahalar gane munafiki ya zuwa cikin hadisin manzala sallallahu bayanin sa ga yawan ƙarya irin ya tashi magana idza hadatha kadhaba ga yawan tsawa alƙawarin yayi wa idza wa'ada akhlafa idan aka ba shi amana ya ci amana وإذاءة من الخانة munafiki yana wahala sha'ani sai ka dinga neman tsarin Allah ta'ala a kan wannan bala'in nasa kuma kai ma musulmi ka nemi tsarin Allah ya tsare ma ganinka ya kuma tsare maka saboda ya kirga wannan a matsayin ukubar da ya tashi ma munafikai walau sha Allah la zahaba bi sam'ihim wa absarihim inna Allah ala kulli shay'in qadir to ka rike tsarin Allah ki tsare maka jinka ki tsare maka ganinka dan ka kuma take riba da su a nan duniya <coughs> da kuma lahira kada musulmi ya dinga ganin ya tsare ne zama munafiki kuma kada musulmi ya yi cewa ni na fi ƙarfin munafiki kai ta ƙoƙari kana addu'a Allah ya tsare ka daga wannan munafircin Allah tsare ka daga wannan bala'in Allah tsare ka daga irin sharrin su domin da haka ta shirya maka munafurci za ka gwammace ma da san da ka zo duniya ba saboda abin ya tsaki yana da ciwo a cikin zuciya daga wani kawai shi burinsa ya hana ka zama lafiya mutum ka zauna lafiya shi ko ba zai zauna lafiya mutum kai bacci shi ba zai bacci muddin ya ganka tsaye shi ko bai zauna ya dinga tafa da marwa kenan ya hada ka da wancan yayi san yayi nan yayi nan to munafiki yana cutarwa a addini kamar yadda yake cutarwa a cikin duniya munafiki zai cutar da kai ta kowane bangare zai cutar da kai a lafiyarka zai cutar da kai a dukiyarka zai cutar da kai a mutuncinka munafiki zai cutar da ke kuma a rayuwarka wani kuma zai shiga har cikin iyalinka ya ɓata tsakaninka da iyalinka saboda munafiki to ka nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala akan kowane irin munafiki Allah muna roƙonka tsare mu daga sharrin munafiki Allah kuma muna roƙonka ka ba mu alkhairin da yake wajenka karka jarabce mu da munafukai da kuma sharrinsu zahirinsu da kuma baɗininsu za mu tsaya kan wannan ayata ashirin a gobe zai mu tashi ayata ashirin ɗaya idan Allah ta'ala ya kai mu Allahumma ina na'udhu bika an nagutala min tahtina Allahumma ina na'udhu bika an nagutala min tahtina اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أكثرنا وأكررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نعوذ بك من البرد والجنون والجذام وسيل الأثقال يا رب العالمين اللهم احفظنا من وباء كورونا اللهم احفظنا من وباء كورونا اللهم احفظنا من وباء كورونا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك العفو وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من الشر وما قرب اليه من قول او عمل اللهم انا نسالك بكل ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ات نفوسنا تقواها وبكها أنت خير من بكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو عبادك بنو عمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم استرنا اللهم استرنا اللهم استر عيوبنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربنا يا كريم يا ذا العرش العظيم يا حي يا قيوم يا من إذا به عجاب ويا من إذا استعاذ عاد سبحان ربك رب العزة عما يحبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين